الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيك بنكراتم ونلتاكم البداية في علوم القرآن نا مالا سامي ابن إبراهيم ابن بالي إيه دقتك مالا مصر a yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na ashirin a kan albabu sani babi na biyu mala ya ce albabu sani babi na biyu nuzulul qur'ani karim sauka alqur'ani mai girma wa arba'atu dawabit a ƙarƙashin wannan babi na biyu da ke bayani akan sauka alƙur'ani mai girma akwai bayanai guda hudu da suke kunsar abin da babin ya tattara abbatul awwal bayani na farko bayanin da ke cewa nazal alqur'anu jumlatan alqur'ani ya sauka gaba daya ila sama'i dunya zuwa saman da tafi kusa da duniya fi lailatul qadari a daren da ya fi kowane dare daraja wannan saukarwa ita ce saukarwa farko wacce ta shafi saukar da alkur'ani a dunkulansa daga lauhul mahfuz zuwa gurin da ake cewa baitul izza a saman da tafi kusa da bayi Allah ya aiwatar da wannan saukarwa ta alkur'ani gaba daya zuwa baitul izza daga lauhul mahfuz a daren lailatul qadr <coughs> daren da yafi kowane dare ɗaya. kamar da Allah yake faɗa yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr tabbas hakika mun saukar da alqur'ani a dare mai daraja lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wace masaniya kake da ita game da wannan dare mai daraja Allah yake lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr dare mai daraja ya fi dare na watanni dubu da ba shi a ciki to a wannan dare allah subhanahu wata'ala ya hukunta saukar da alkur'ani a dunkulansa daga lauhul mako zuwa baitul izza wanda ke saman da tafi kusa da bayi tafi kusa da duniya wannan saukarwa an yi ta a watan azumi tunda lailatul qadr tana kasancewa ne a cikin watan azumi to bayan haka malam sai ke cewa abbasu dustani bayani na biyu da ke kunsar wani bangare na wannan babi shine bayanin da ke cewa thumma nazala ala biyu sallallahu alaihi wasallam sannan alkur'ani ya sauka zuwa ga annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi mufarraqan a rarrabe ba dunkula ba hasabal ahwali daidai da halin da aka samu kai a ciki wal ahdafi da abubuwan da ke faruwa za su buƙaci a saukar da ƙur'ani an yi ta saukar da shi a rarrabe har aka ƙare saukar da shi baki ɗaya fi talatin wa ishirin na sana a tsawon wato shekara ashirin da uku manzuwa shekara sha uku ana saukar masa ƙur'ani a makka da gefanta sannan ya shekara goma ana saukar masa alƙur'ani a madina da kuma guraren da suke makotaka da ita allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da saukar da alƙur'ani da kaɗan da kaɗan sannan hankali domin haddace shi da fahimtarsa su sauƙaƙa ga al'ummar musulmi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa ƙur'anan, faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin shi wannan alqur'ani mun rarraba saukar da shi domin ka karanta shi sannu a hankali ga mutane wanda karantawa a hankali ne shi zai sa iya dan abin da aka saukar aka bayanin sa a rike a iya to Allah ya ce don ka karanta shi a sannan a hankali ga mutane su haddace su kiyaye su fahimce shi wa nazzalnahu tanzila da haka muka ci gaba da saukar da shi saukarwa to farkon wannan saukarwa da aka rikai da kaɗan da kaɗan an fare ta ita ma a watan azumi sha bakwai ga watan azumi a daidai lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shekara arba'in an fara da saukar masa ayoyi biyar na farkon suratul alaq to bayan cewar an saukar da alkur'ani da kaɗan-kaɗan don sahabbai su iya rike shi su fahimce shi har wayo kuma wata hikimar ta gaba don ya samu tabbata da gindin zama a zuciyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fu'ada wa rattalnahu tartila Allah yake cewa kafirai suke cewa me ya hana a saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qur'ani a dunkula gaba daya zuwa ƙasa zuwa ga al'ummarsa wanda dama an saukar da shi a dunkulan amma zuwa saman da tafi kusa da duniya amma su ba wannan suke bukata ba a saukar da shi duka zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce to mu kuma mun saukar da shi yadda suka ga ana saukar da shi da kaɗan kaɗan lenofabbeta bihi fu'ada don mu tabbatar da zuciyarka game da shi kai ma don ka rike ka kiyaye ka kuma wato isar da shi cikin daɗin rai ta kwanciyar hankali to wannan saukar ke malam sai ce da salis bayani na uku da ke fayyace wani sashi na abubuwan da wannan babu ya kunsa shine bayanin da ke cewa awwalu ma nazala min alqur'ani iqra farkon abin da ya fara sauka na ayoyin alkur'ani shine faɗin Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam waɗannan ayoyi guda biyar su aka fara saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake kogon Hira ina mai tunanin ubangijinsa da neman mafita sai Allah ya taso mala'ika jibril ya zo masa da waɗannan ayoyi guda biyar kamar yadda ya tabbata a hadisin aisha Allah ya da ita wanda imam al-bukhari rawaita ya ambace shi a cikin kitabu bada'il wahyi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana kogon hira sai mala'ika jibril ya zo masa inda wato an ya damke shi manzo ya ce ya ci wuya kamun da ya masa sai ya sake shi ce da shi ikra manzo ya ce ni fa ban iya karatu ba sai da suka yi haka har sau uku a na uku ne da ya ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq sai manzo ya maimaita har aka kai aya biyar sura ta to wannan shine farkon abin da aka fara saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani kaga bayan kasancewar qur'ani ya sauka a dunkule daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza da ke saman da tafi kusa da bayi saman da take wato nan duniya sannan kuma hakan ya faru a cikin daren lailatul qadar to sai kuma magana cewar fara saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan kasa don ya isar da saƙon abin da aka aiko shi da shi an fara masa da ayo biyar na farkon suratul alaq kuma haka ta faru da shi lokacin da ya sami shekara arba'in shi ma wannan saukarwa an fara ta ma wannan saukarwa an fara ta a daren a cikin watan azumi a cikin watan azumi ta ma aka fara saboda haka da saukarwa farko ta dunkule da kuma saukarwa da aka fara masa nan zuwa duniya duka an yi ne a cikin watan azumi shi yasa Allah yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wato watan ramadan shine wato watan alkur'ani da aka saukar da alkur'ani a cikinsa don kur'ani ya zama shirya ga mutane kuma ya zama kundi mai rarrabe tsakanin karya da gaskiya daidai da ba daidai ba don ba su samu shirya to sannan bayan haka malam sai ce abubuwan rabe bayani na hudu na ƙarshe a wannan babi shine bayanin da ke cewa akhiru ma nazala min alquran ƙarshen abin da ya sauka daga ayon Alƙur'ani kuma faɗin Allah da yake cewa wata yawman turja'una fihi ila ku ji tsoron wata rana da za a mai da ku zuwa ga ubangijin kuma mahalicinku ita ce rana alkiyama ranar ƙarshe ayar ƙarshe ta sauka tana bayani akan ranar ƙarshe da za a haɗu da Allah subhanahu ta'ala ubangiji cewar bayi su tsoraci haɗuwarsu da ubangiji a wannan rana domin duk wanda bai je wa Allah ya aikata abin da ya ce ba to rana ba za ta yi masa kyau ba amma da ya je ubangiji ya aikata abin da aka buƙace shi da yayi to wannan shine zai yi murna da farin ciki da zuwa wannan rana saboda haka wannan bayani na ƙarshe da malam ya cike shi da an bato aya ta 281 cikin suratul baqara ina sanar da mu karshen abin da aka saukarwa wa manzo a bayani mafi inganci cikin maganganun malamai duk da kowane suke faɗar wasu maganganun da ba wannan ba amma da wannan shine abin da ya fi inganci su da a dunkule a rairaye a takaice malam ya kare mu da bayani akan saukar alƙur'ani da allah ya yi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka san wannan ka samu wani ilimi wani bangare na wato abin da ya shafi alkur'ani da aka saukar wa annabinka aka saukar domin ya zama maka kundin tsarin bi ya zama kana da masaniya da ilimi a tattar da yadda saukarsa take kenan aka tambaye ka sauka alkur'ani iri na wace zaka ce iri biyu ce iri na farko saukar da shi gaba ɗayansa a dunkule daga lauhul mafuz zuwa baitul izza da ke saman da tafi kusa da bayi hakan ta faru a daren lailatul qadar daren da ya fi kowane dare daraja wanda ake samun wannan dare a cikin watan azumi ka ka samu bayani akan nau'in farko wanda nau'i ne na biyu wani samfuri ne na biyu na sauka alkur'ani samfuri na biyu shine sakko da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan daga saman duniya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake isarwa da al'umma shi kuma wannan an ɗauki tsawon lokaci ana yin sa har shekara ashirin da uku da manzo'i kafin Allah ya karɓi rayuwarsa to kuma a wannan sauka in ka so yin bayani da faɗaɗa abin da ya shafe ta sai ka ce to ita ma dai an fara ta a watan ramadan kuma farkon abin da aka fara saukarwa ayoyi ne guda biyar na farkon suratul alaq ƙarshen kuma abin da aka saukarwa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 281 da ke cikin suratul baqara da Allah yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah to kaga a dunkule a rairaye a takaice ka samu wani bayani da ya shafi alkur'ani dangane da abin da ya shafi saukarsa to wannan shine abin da malai kokarin ya tsare mu da shi abin da muka dace muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana na'am in eh, aka ce hasbal ahwal daidai da halayen da aka samu kai a ciki wal ahdath da kuma abubuwan da suka rika faruwa wasu lokuta wani ne zai zo yi tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da aka ce yas'alunaka an shahr al-harami qitalin fi tuna tambaya ka game da yin yaki a wata mai alfarma yaya hukuncin yin haka Allah sai ce kul qitalun fihi kabir an gane ka ce musu yaƙi a cikinsa laifi ne babba kaga sai da aka tambayar wani abu ya afku an zo neman amsa sannan sai aka saukar masa da bayani yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima an fahimta kaga wani abu ya faru ana neman amsa ko mafita akan shan giya ana neman mafita a kan caca kowa lokaci da aka yi tambayar yaƙi a wata mai alfarma da tambayar da aka yi kan shan giya ba kaga gwargwadon halin da aka samu kai a ciki a lokaci kaza ko gwargwadon abin da ya afku lokaci kaza zuwa lokaci kaza yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj an fahimta to haka haka haka abubuwa suna faruwa ana ba da amsa abubuwa suna faruwa ana ba da amsa wasu lokutan kuma ba sahabbai ba da za su yi tambayar yahudawa ne za su zo yi wa annabi ƙure ya sa'alu na ka'anin ruh ko na ma sai a ce ƙulin ruhu min amri rabbi kaza kaza kaza kaza an fahimta to shi ne yake cewa to ita wannan saukar da ake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ana yin ta daidai da gwargwadon hali hali da aka ratsa da kuma abubuwan da suka rika afuwa da suke bukatar a samu fita da amsa haka da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam ko aka sanar da shi cewar ce da sahabbai su rika masa salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi fasallimu taslima a lokacin ana so a koyar da su yi wa annabi salati sai aka saukar da wasu har suka wasu ke tambayar to mun dai da za mu yi maka sallama ka koya mu to amma salatin kuma ya za nan ma ya jigo sai da aka saukar masa da lafazin da zai gaya musu sannan ya faɗa musu kaga wani abu ne da yake da alaƙa da me ya faru a wani lokaci a wani hali aka samu kai to shi ne to ita saukarwar da aka rika yi daga baitul izza zuwa manzo farfajiyar fadin duniya sakon da za a bashi ya isar wa al'umma wani ya rika faruwa gwargwadon halin da aka samu kai a ciki gwargwadon irin abubuwan da suka rika faruwa an fahimta kaga akwai hikima sabanin a cikin da a saukar da shi a dunkule aka zo ana bayanin salati aka zo ana bayanin shan giya aka zo ana bayanin jinjirin wata aka zo ana bayanin jinin haila wanne za a ɗauka wanne za a bari an gane ko to shi ne abin da ke Allah ya samu haka yake annabi ya shekara 63 a rayuwarsa an fara masa wahayi yana da shekara 40 ya shekara 23 ana saukar masa da alkur'ani in ka da 40 da 23 za ka sami 63 haka abin yake Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu